cikin dare garbe sha biyu daidai suka zo kawai suka tara abuna abuna suka ta harbe harbe to lokacin da kuke gidan da kuka je harbe harbe mai kuka yi da suka yi harbin kowa in ya fito zai gudu kawai sai su harbe shi to kai yaya kai ka samu ka tsira ni da suka tafo ni mu biyu ne ma da muka tsallako tare mun tsallako tare wanda muka tsallako tare da shi ni ma gaba na ka harbe shi ya mutu kafin su an kara da ni kuma ni kafin su dada harbe harben na kwanta sai suka gani kawai a kwance sun yi sun harbe ni ne suka wuce harban wasu mutane wato ko za ka faɗi a lokacin da suka zo ɗin koku nawa ne a cikin wannan gidan eh gaskiya cikin gidan namuna muna da yawa a ciki ba zan iya faɗan adadin mutanen cikin ba akwai wasu guda biyu da aka zo da su suna cewa sauran 'yan uwansu da ke gidan 'yan boko haram ne kai me za ka ce A'a duk daga masu baro ne kawai sai masu keke na sai kawai masu tallafiya wata ne duk a cikin gidan. Bayan sun gama harbiyar da suka gudu shine muka ta duba wanda suka kakkashe muka tattara su dai. Za ka iya tuna mutane nawa ne aka kashe? Eh mutanen da aka kashe a lokacin da ya take mutum bakwai suka rasu. Za ka iya sanin sunayen wasu daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu? To, a na san dai sunan mutum biyu da yake mutanen suna da yawa ciki. To ku za gaya mana sunayensu? Sunan ɗaya Nura, ɗaya kuma Nuhu. A kafin wannan abin ya faru shin ya gidan yake kuna nan kuna bacci ne kuka ji harbe harbe Eh muna cikin baccin mu muka ji harbe A shin ka taɓa gani ana wani taro a gidan wanda ya saba wa fahimtar ka? A'a, ni gaskiya tunda nake kwana a gidan ban taɓa ganin an yi wani taro ba hmm. kullum kullum dai sai kullum sati dai ana kowa ya zo shiga yana bada mai gadin abin da zai yana ɗan shan ruwa a biya shi. Ke eh, na ji an ce kuna ba da naira ɗari biyu a mako mako ne ko? Eh kullum sati baran asubur. Eh. Wato kai dai Allah ya sa dai kana da sauran shan ruwa a gaba kenan ma. Eh wallahi.